yanayin Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarin maraicen yau Alhamis 21 ga watan Maris 2019. Kotun shari'a na birnin Zandar ya yanke wani hukuncin kashi lauyan wanda aka hukunta da wata kungiya mai kokowar kawar da hukuncin kashi na yayin hakan za ku ji bayani nan da ɗan lokaci kaɗan. A cikin kwamini Inatas da ke cikin yankin Tilaberi, ɗalibai da malaman ba da karatu na makarantun boko goma sha shidda da ke rufe a yanzu hakan a dalilin rishin kwanciyar hankali na murza yatsar tambayar kai za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Bayan darasin da ya samu a yayin zuwansa cin rani a kasar waje Ali Amiru mazamni a garin birnin Gaure ya komo Nijar inda ya tsunduma gadan-gadan ga aikin lambu. Yau kirarinsa shine gara a zamna gida a yi aiki maimakon zuwa cin rani a shafin rahoton na musamman za ku je cikon bayani. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani ga fasar labarun bi da bi. A kotun shari'ar manyan laifuka ta zandar wani ɗan ƙasar Nijar Gazali Badamasi an yanke mashi hukuncin kashi hukuncin da ya saba da sauyin tafiyar yanayin duniya ta yanzu da kuma wasu dokokin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattaba ma hannu a cewar Metr Suleiman Saidu lauyan wanda aka hukunta. Wakilinmu Mustapha Maman Sani ya aiko muna kalamun nasa Mutari Muhammadu dauke da fasara. Eh, Badamasi ana tuhumar sane da aikata manyan laifuffuka da kuma girka kungiyar 'yan fashi da makami wanda kundin hukunta manyan laifuffuka ya yi tanadin zartar da hukuncin kisa. Sai da ayar tambayar da ake ɗorawa don mi har yanzu akwai wannan dokar hukuncin kisa. Idan aka dubi kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar ya yi duba kan darajar ta rayuwar ɗan adam. La'akari da wannan dai ƙasar Nijar ta bi sauran ƙasashe na yi wa wannan dokar dokar gyaran fuska lalle an zartar masa da hukunci amma sai dai anya za a aiwatar abin tuni dai shine ana iya ɗaukaka ƙara Wannan hukuncin kashi tamkar koma baya ne ga ƙasar niger a faɗar Garba Ilu Almoktar mataimakin haɗakar ƙungiyar fafutuka da kawar da hukuncin kashi ta ƙasar niger ga fasar furshin da Yama Maryama Jallo ta wayar tarho. Nijar ba ta zartar da hukuncin kisa tun shekarar 1976. Muna da tabbaci daga shugaban ƙasa ya ɗauki wani matakin doka na hana hukuncin kisa da kuma hukuncin ɗaurin rai da rai. Mu a ganinmu kuma baya ne kundin hukunta manyan laifuffuka ya kamata a sake duba shi. Hukuncin kisa da aka samu na baya-bayan nan shine a shekara 2016 inda mutane goma sha ɗaya ne aka yi wa wannan hukuncin. A jimillar gidajen kaso na ƙasar ƙasar Nijar. Sai dai a shekara bakwai abun ya karu duka da yake ba samu raskuna daga ma'aikatar da ke kula da manyan laifuka ba. Kenan sai an jira shajibirin wata babbar sallah don shugaban ƙasa ya yi amfani da wannan matakin dokar da shi da kansa ya saka masa hannu domin irin waɗannan mutane su samu afuwa. An ruye makarantun firamare da dama na wasu garuruwan ƙasar Nijar a dalilin rashin kwanciyar hankali a kwamin ɗin karkara ta Inatas yankin Tilaberi. Misali a cikin makarantu 38 a yanzu haka goma shida ke rufe. Nafisa Adamu Sirfo ta tuntuɓi mataimakin magajin garin ta wayar talho ga fasar kalamun da Isalat Ag Alhamdu ya mata. A cikin makarantu 22 da suka rage uku zuwa hudu ne kadai suke aiki. Sauran iyayen ɗalibai da malamai suna tsoro. Mun yi ƙoƙarin yin wata mahada wacce muke kiran iyayen ɗalibai su kawo 'ya'yansu a makarantar. Akwai waɗanda suka tafi akwai kuma waɗanda wurin ya yi musu nisa. Kun san idan akwai matsalar tsaro a waje a bar yaro ya yi tafiya kilomita goma domin zuwa a wata makaranta akwai matsala gaskiya. malamai suna zuwa makarantar suna yin 'yan kwanaki sai dai ba sa tarar da ɗalibai a gaskiya dai ɗalibai ana iya cewa sun yi asarar shekarar karatun bana kai har ma na shekara mai zuwa saboda al'amarin sai ƙara taɓarɓarewa yake yi ba mafita ba mu san yadda zamu yi ba kenan ya zama tilas mu bar su a hakan A wani fannin kuma matan nan biyu da aka yi awon gaba da su cikin daren talata a Ingangam garin da ke kilomita 40 da birnin Difa jiya Laraba da yamma aka sake su wajen karfe bakwai na marece. Haka wato wakilin mu dai ya bayyana mana sakewar wato sakewar da ta biyo ne bayan an biya diya ta naira dubu ɗari kwatankwacin jika ɗari da saba'in na sefa kowane mutum a cewar mai garin na ngagam kamar yadda wakilinmu na yankin ya shaida mana. Bala'in awon gaba da mutane wanda sai an biya diya ake sake su ya zama babban abun ɗaukar hankali a yankin Difar inda har ake tambayar kai bisa ga ainihin masu aika wannan aika-aikar a ganin jami'in bincike sai ni mumuni sai da wato da hanyar bincike za a gano masu aikata wannan aika-aikar ga fasarar abin da ya faɗawa Habibu Garba. Yin awon gaba da mata ra'ayoyin sun bambanta har wasu suke ɗora ayar tambaya idan zahiri 'yan Boko Haram ne. Wannan kuma batu ne na bincike zai tabbatar da hakikanin gaskiyar. Abin da yake a bayyane dai gungu 'yan ta'adda sun sake sabon salo tare da sabbin jagororinsu. Kenan dole sai sun sake sabbin dabarori domin samun kuɗaɗen shigarwa. Awon gaba da mutane domin neman kuɗin fansa wannan yana nuna ƙarfin datse duka wata hanya na shigar kuɗi. kuɗi ga 'yan ta'adda da ƙasashe suka ɗauki matakai na hana shige da ficen kuɗaɗe daga wannan yanki zuwa wancan domin dakile ɗaukar ɗawainiyar 'yan ta'adda. Duka waɗannan matakan sun haifar da ɗa mai ido. A wani lokaci akwai kuma ramo gayya. Duka dai wannan bincike ne zai tabbatar da cikakken bayani a kai. A yankin Abzin kuma bayan yamucin da ya wakana tsakanin al'ummomin birnin Agadas da 'yan gudun hijira 'yan ainihin ƙasar Sudan yau da 'yan watanni da suka gabata yanzu ana fuskantar zamantakewa kwanciyar hankali tsakanin su a cewar babban sakataren yankin na Agadas a tahir Alhaji Adam ga fasar kalamun da yawa Tarnan Fudai Ahmed. Sansanin da 'yan Sudan suke ciki muna kafa da su na kai kawansu inda muka keɓe musu wani wuri wanda ya fi su warwatsu a bisa tituna na birnin Agades. An samu matsala, amma sai dai babban taron muhawara akan bakin haure da ya hada duka waɗansu masu faɗa aji na cikin yankuna da ƙasa ga baki ɗaya ya ba mu damar janyo hankulan al'ummar Agades su rike darajar su da al'adunsu na darajar ta bako da jin kai. Wannan taron ya ba mu damar magance da yawan matsaloli. Yanzu akwai kyakkyawar hulɗa tsakanin waɗannan al'ummomi. Bari mu leka wato Adama Garam cewa da zandar tattaunawa da aiwatar da bayanai bisa bakuncin haure ma'udin tattaunawa wata haduwa kenan da aka yi a murya cikin yankin na zandar tsakanin mambobin majalisar shawara ta yankin mai kula da sa ido gabatin komi a manufar babban sakatar janar na majalisar shawara ta yankin zandar shebu tijiku ya yi wa wakilinmu rufai amadu karin bayani Shirin na tallafawa ƙananan hukumomi baki ɗaya a cikin tsarin kula da harkar tafiyar 'yanci rani. A zabura da wannan shiri muna da wani bangare na ƙarfafa ilimi kan ayyuka. Mun kafa cibiyoyin sa ido a ƙananan hukumomi. Idan kuka ɗauki misali a fuskar zandar muna da cibiyoyin sa idon guda biyar da suka haɗa da hudu cikin ƙananan hukumomi a gundumar Kance da kuma ɗaya a majalisar shawara ta jihar Zandar. Da farko mun mai da hankali ne kan maudu'in nazari akan harkar zuwa cirani sannan kuma maudu'i na biyu kan fasahar kafa ƙananan furoje da neman tallafi sai kuma maudu'i na uku kan damawa da jinsi a cikin harkar ciranin maudu'i na hudu kuma ya shafi tattara bayanai da kuma aiki da su a kan lamarin ciranin tattaunawa ce da manufar inganta ayyukan A ƙasar Saudiya ta sake mayar da min zamin hajjata 'yan Nijar dubu ɗari da bakwai zuwa ga hajin bana. Nasiru Saidu jami'in sadarwa na hukumar kula da tsare-tsaren haji da umara wato tawayar tarho ya ƙara muna bayani a kai. Euh, ƙasar Saudiya ta keɓe wa ƙasar Nijar da hukumar shirya aikin haji koho ke wakilta kaso na ta aikin haji na dai na bara wato mutum dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da goma sha bakwai. Ya kamata mu tunatar da cewa ko a bara ba mu kai ga cike wannan adadin ba. Wannan kason ne kamfanonin aikin haji da umara za su yi ƙoƙarin cikewa. Abin da ya kamata a gane kuma ne kasar Saudiya tana keɓe kason alhazai ne dangane da ƙarfin addinin musulunci ko yawan al'ummar ƙasa. Misali Saudiya za ta ce za mu iya baiwa Nijar adadin adadin alhazai kaza a halin yanzu dukkan kamfanonin aikin hashi da umara suna da labarin wannan kaso kuma suna kan rubuta sunayen maniyata 'Yan buga ƙwallon kafa ƙasa ga shekara 23 na ƙasar Nijar da na Cote d'Ivoire za su fafata gobe Juma'a a hilin ƙwallon kafa Star General Sain Kunci a nan Yame bisa ga tsarin tankaɗe da raire na kofin ƙasashen Afirka ƙasa ga shekaru 23 da zai wakana yau da sahe mataimakin kocin tawagar Nijar Hassan Ide Barikire ya shaidawa Sumana Amadu yanda za su tunkarar wannan karo. Mun yi aiki ne da yadda aka kafa kungiyar ƙasa ta 'yan ƙasa da shekaru 20 inda muka kawo ƙari domin haɗa gamin Gambiza saboda mu wuce a wannan zagaye na biyu. Tare da ƙwarin gwiwa ne muke shirin buga wasar ta gobe. Bayanan da muke sawa a kawunan waɗannan 'yan wasa da muka rika da waɗanda muka ƙara su ne na samun galaba. A halin yanzu muna ba da ƙarfi ga karawar zagaye na farko. Gaskiya ne ba za mu sami isasshen lokaci ba kwanaki biyu ne zuwa uku domin karawar zagaye na biyu. Amma ku tabbatar da cewa a shirye muke mu samu kyakkyawan sakamako da zai ba mu damar buga wasar zagaye na biyu da kyau. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades. Tare da Radio Sahara. A kalan ba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. A tsayar da a tsaya gida a yi aiki ya fi zuwa cin rani kirarin wani mazamnin garin birnin Gaure kenan Ali Aminu Silanke cikin yankin Doso wanda ya ɗau darasi ga fitar zuwa cin ranin yau manomin lambu ne ya a cikin yarrasa ya firanta da Sumana Amadu ga zubin firata su. Ali Amiru wani matashi ne ɗan ƙasar Nijar da ya zagaya ƙasashen Afirka ta yamma domin neman kyakkyawar rayuwa. Bayan shekaru yana yawace-yawace ya dawo gida inda ya rungumi aikin noman lambu. Ali Amiru ya ja hankulan matasa da su raba kansu da tafiya cin rani. aikin lambu nike yi domin na gano cewa rayuwa duka ga noma take shi yasa ni rungumi wannan aiki na lambu ina da yan aiki da nike biya saboda mutum bai iya yin aiki shi kadai suna yi min aiki duk wata ina biyan su nasu haki yana fita ni kuma ina samun amfani muna shuka zogale aubergine shu pavron da sauransu eh? yanzu a nan kuke samun ku sayar da kayan ko kuma sai kun kai su waɗansu ƙasashe ko wasu garuruwa waɗannan kayayyakin duka na ake sayan su sai sai dai kamar su kankana muna fitar da ita waje saboda a cikin mayan birane ne ake amfani da ita sosai amma nan kaɗan kaɗan ake sayanta duk abin da ka shuka ka tsaya ka dage duk kudin da ka sa a ciki suna fitowa har ma ka samu riba yanzu wane kira kuke da ga 'yan ƙasa da suke tunanin su je wata ƙasa ya fi musu tsayawa a cikin ƙasarsu domin su nemi kuɗi. kiran da nake wa matasa masu zuwa ƙasashen da saru da sauransu suna wahala ana kashe su kuma ba su samun komi ni ma na yi zuwa cirani amma na gano bai da amfani saboda lokaci kawai nake batawa na je cote d'ivoire na shiga ƙasar gine da liberia na je benin nigeria da kuma togo a takaice dai kai na yawata ban ga amfanin komi ciki ba abin da na ga fi min shine in dawo gida in yi aikin lambu ina kira ga waɗannan matasa su dawo su yi ma ƙasar su aiki su tsaya su nema cikin ƙasar su su sami amfani da albarka cikin iyalansu mu tsaya gida mu gina ƙasashen mu da kanmu mu huta domin duk abin da ka samu cikin ƙasar ka naka ne baka tarayyar shi da kowa inda burkul batun bakuncin habre da batun tsaro a agades matsaloli da mafuta shine ma'udin muhawarar studio kalangu a maraicen yau wanda alasan kuzi muhammadu ya nada a can agades kamin nan za ku shi labaru da harshen zabarmanci da musa hassan zai gabatar rukayya abdurrahman za ta gabatar da labaru da harshen faransanci ai saurare rahiya mu huta lafiya daga filin zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger